Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanmu da wannan lokaci barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin littafin gobajar ƙasa littafi na uku na marubuci Shafi'u Dauda Giwa wanda ni Shiraihu Usman Inkiya 99% ke karanto muku a nan tashar Hausa Mobile TV to kada a manta dai a yi mana subscribe sannan a danna alaman ƙararrawa sabili da a sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi ko kuma wani shiri daga cikin shirye-shiryenmu za mu tashi daga yadda muka tsaya cikin shirin da ya gabata cikin littafi na hudu duk wani saurayi da larai take kulawa yaudararsa kawai take yi abin da ya sa yawancin samari ba san haka ba shine najib ba a garin yake ba ba wanda ya san shi balle a san matsayinsa a wajen larai ko zuwa zariya baya yi sai dai in wani abu ya haɗa su a wani waje su haɗu shi da ita mahaifiyar lalai hajiya maimuna wacce ta san sirrin ƴar tafiye da kowa a duniya tana sane da yadda lalai take ba samari wahala da yawa waɗansu da aure suke santa amma ita hankalinta yana can wajen wani najib a wani gari hajiya maimuna ba ta taɓa ba larai goyon baya a kan soyayyar da najib ba da yake mijin hasana ƙanwarta ya yi mata wulaƙanci san dai sake ta da zagi uwa da uba suka rabu tsanar da hajiya maimuna ta mutumin ya shafi soyayyar larai da najib musamman da hajiya ta ashe gida ɗaya suke zaune tare da yaron a zama da ta yi abuja shekarun baya wata rana larai ta sayo kati ta zauna a falo tana zubawa a wayarta mahaifiyarta ta gwada same ta da yake ta san wanda za ta kira idan ta sa kuɗin sai ta ce da ita har yanzu baki rabu da yaron nan ba ko larai na faɗa miki kina wahalar da kanki ne a banza in za ki samu saurayi tsayayye a gida ki samu tun da wuri amma ba wanda zai ɗauke ki ya ba wanda zai ɗauke ki ya ba wannan yaron waɗanda ba mutunci suka sani ba in ban da ke ya ce har kin mance irin cin kashin da mijin Hassana ya yi mata shine ke ma za ki koma can a wulakanta ki ko lare wacce take ta takaicin yadda mahaifiyar da ta kasa gane ko wane ne Najib ta ce da ita kamar za ta yi kuka mama wai don Allah sau nawa zan faɗa miki Najib bai haɗa komai da mijin da mijin da anti ta rabu da shi ba zaman gidan haya kawai ya hada su kuma yanzu najib sun tashi ma a wannan gidan sun yi nasu ba abin da ya haɗa su najib yana da mutunci ki bari wata rana zai zo ki ganshi da ki. irin wannan magiyar bai bai taɓa sa hajiya mai ta canza ra'ayinta ta ji tana son soyayyar lare da najib ba halinta ɗaya da kowa ya sani shine in tana son abu kawai tana so in kuma ba ta so to kawai ba ta so kwana biyu da suka wuce ne najib ya kira larai muryarsa cike da farin ciki a waya ya shaida mata cewa ya nasarar samun shiga cikin sababbin ɗaliban da jami'ar ahmadu bello ta ɗauka kuma zai zo ya yi rijista kai tsaye larai ta fi najib zumuɗin zuwansa da ranar ta zo da ranar ta zo yau tun safe ta ɗauki motar ta je tarbarsa da ya ce ya taso ta je tashar motar da za a sauke shi ta tsaya tana zaman jiransa ta kai fiye da awa ɗaya sannan motar da ya shigo ta zo tashar cike da fasinjoji najib yana fitowa ya kicibis da larai tsohuwar masoyiyarsa suka yi kamar su rungume juna saboda jin daɗi da murna yaushe daban da haɗu shekaru biyu kenan tun wani zuwa kaduna da larai ta yi wajen kakanninta shi ma najib ya zo wajen yan uwan mahaifinsa suka haɗu a can to amma wannan haɗuwar tasu ta fi kowace armashi saboda kowa ya ƙara girma a cikinsu sun fahimci soyayya da alkawari sun fahimci soyayya da alkawari fiye da lokutan baya najib fari ne wanda yake da kakkarfan jiki yana da tsawo da kauri sannan kuma idan aka dawo wajen halayensa yana da faɗin rai larai ce kawai bata san yana da wannan halin ba saboda tun sanda suna yara da suka zauna gida ɗaya babu wani lokaci da najib yake cikin farin ciki irin idan suna tare Larai ta ɗauki Najib a motarta ta kai shi jami'a ya fara haɗa yin rijistar. Abubuwan da zai yi ba za su kammala a kwana ɗaya ba, don haka da Larai ta ga yamma ta yi sai ta ce da shi, ya zo ta kai shi gidansu ya kwana in ya so bayan ya kwana biyu idan ya gama rijistar ya samu ɗaki a cikin makarantar sai ya koma can. Najib ba shi da wani zaɓi da ya wuce ya amince da haka tunda dai bai san kowa ba a Zariya, sai Larai masoyiyarsa. ya yi mata godiya suka shiga motar ta tuka ta kama hanyar zuwa gidansu A kan hanyar ne da ya lalabi aljihunsa ya ji kudinsa sun yi ƙasa sai ya ce a tsaya a wani banki da ya gani a bakin titi zai shiga ya ciro kuɗi a atm zaman da lalai ta yi a halin yanzu ita kaɗai a cikin farar motar tata najib take jira ya fito daga cikin bankin bayan ta ƙara ɓata wasu mintocin kimanin biyar tana zaman jiran shi sai gashi ya fito cikin sauri yana yi wa larai malmushi tun daga nesa sanye da matsatsiyar bakar t-shirt da kuma shuɗin wando da zuwansa tun kafin shiga cikin motar larai ta shaida shi cikin shagwaba ka je ka yi ka najib sau biyu mama tana kira na in dawo gida najib ya buɗe motar ya shiga cikin sauri ya zauna kusa da ita ya rufe a lokacin da ya ce da ita afuwan larai na faɗa miki akwai mutane ne da yawa a wajen kin san ɗazu ba network sai yanzu ya dawo zarai ta tuka motar a guje suka tafi ta saki ranta ta yi murmushi ita ma ta ce da shi wannan shine abin na daɗe ina fatan gani a rayuwata na jib ko da yaushe a ce ban taɓa jin farin ciki irin na wannan ranar ba tun da nake a duniya na jib wai yau ni ce tare da kai a garinmu sannan kuma za ka zauna a nan har sai ka gama karatunka kullum muna tare wannan shine abin da na daɗe ina fatan gani a rayuwata Najib ko da yaushe a ce muna tare ina ganin ka Najib ya dubi wasu jerin gwanan ɗalibai da ke tafiya a gefen titi sun taso karatun yamma ya jiyo ya dubi larai wacce hankalinta ke akan tukin da take ya ce da ita ni ya kamata in faɗa ka lare baki ba ina so ki san cewa a dalilin ki nazo wannan makarantar nayi zan yi karatu dan kawai in matso kusa da ke in ga muna zaune a gari daya babu wani abu da zai sake raba mu har abada in Allah ya yarda lare ta yi dariyar farin ciki ta rage gudun da take yi wani babur ya zo ya wuce ta a tsiyace babur din yana ta bulbular da hayaki to amma ba ta shi lare take yi ba ta rabu da shi har yayi nisa bata ƙara bata ƙara wa motar gudu ba ko a waya suke magana ta najib haka yake kashe mata jiki idan yana sanar da ita irin tsangwaren soyayyar da yake yi mata a zuciyarsa suna tafiya a motar suna hira suna murmushi da dariya suna iske goslo suna tsayawa har suka isa gida najib bai taɓa zuwa gidan Lare ba sai yau ya sha jin labarin cewar mahaifinta mai kuɗi ne babban ɗan siyasa ne amma bai taɓa zaton gidansu larai ya kai haka ƙeruwa ba ba ma kamar sun da ta sa sigina na shiga cikin wagegiyar ƙofar ya ga kwalliyar da aka yi wa harabar gidan da kayan ƙarau da manyan ƙwayayen lantarki ko ina masu ban sha'awa larai ta kai motar ta inda take ajiye ta kullum ba ta sami shauran motocin mahaifinta da motar ma'azzam ba motar mahaifiyarta kawai ta gani ita ce da najib ta ce da najib a sanda suka fito daga cikin motar ba bai dawo ba sai an jima za ku gaisa najib ya yi mata murmushi kawai bai ce da ita komai ba ya mayar da hankali akan kallon abubuwan da ke gidansu gidaje masu kyau ba bakin idanun najib ba ne to amma dai shi a yadda yake ɗaukar lalai bai taɓa tsammanin dukiyar mahaifinta ta kai haka ba kuma ko a hira larai bai taɓa faɗa mana sun kai haka matsayi ba ta dai taba ce masa suna da rufin asiri daidai gwargwado to amma wannan ma kaɗai ɗan gida da Najib ya gani ai ya wuce a ce rufin asiri dukiya ce a ɗangare a cikin sa tsagwaran Larai ta jagoranci Najib suka hau benin suna ta wuce sassan gidan har suka kai gidan sama inda su yake na iyali da shigarsu sun yi sallama kenan sai hajiya maimuna ta fito daga cikin ɗakin kamar wacce aka jeho har za ta rufe larai da faɗan zuwan da ta yi tun safe ta yi zamanta sai yanzu da yamma ta ga damar dawowa sai daga najib ba ta san tare suka shigo ba hajiya maimuna ta sauke wuta larai ta ci arzikin bakon saurayinta ta sake ranta ce da su sannan ku da dawowa larai wacce take cikin murna ta ce da mahaifiyarta mama yau ga najib ya zo Hajiya Maimuna ta kalli gabjejen saurayin ɗan kimanin shekara ashirin da hudu, haka kawai ta ji bai yi mata ba a ranta. dama can tun kafin tun kafin ta gan shi bai yi mata ba yanzu da ta gan shi ido da ido sai ta ji ta ƙarar ƙanar shi ta ce da shi zauna mana nan gidanku ne ka saki jikinka najib wanda yake ɗan jin kunyar hajiya maimuna ya zauna a kan shirga shirgan kujerun falon ya gaishe da hajiya ta ce da shi ya hanya ya ce ya zo lafiya suna gama gaisawa ta dubi lalai wacce take ta mulmushin ganin najib a gidansa ta ce lalai lalai zo nan Larai ta yi mahaifiyarta suka shiga ciki, suka turo ƙofa suka ban jib a zaune yana kallon ka ta falon yana girgiza kai. Bai taɓa tsammanin a shekaru bakwai da suka wuce da 'yar gidan masu kuɗi yake soyayya ba, sai yanzu da ya zo gidansu. Da shigarsu ɗaki hajja mai ta haɗe fuskarta ta fuskanci ai larai ta fara yi mata ruwan faɗa. Ke yanzu larai abin da kika ɗaukar wa laruwarki kenan, ganin yayi kike ganin yayi miki a ce tun safe ki sa kafa ki tsallake ki bar gidan nan kina can tare da wannan yaron ba ki tashi dawowa ba sai yanzu ko lare ta ce da mahaifiyar cikin damuwa mama na raka shi yin registration ne kuma bai gama ba muka dawo don kada mu kai dare dole sai gobe za mu koma ya kammala hajiya maimuna ta yi tsaye kawai tana kallon ita lare wacce ta yi shirin fashewa da kuka idan har mahaifiyarta ba ta fitar da ita kunyar wannan bako nata ba ta ce da ita muryar ta anarke bai san kowa ba garin nan sai ni mama in ban taimake shi ba wa zai taimaka masa hajiya mai mata ta rage fushin da ta yi kaɗan ta ce to yanzu da kika jawo shi kuka ruguntugo nan me mana manufarki kin ce bai san kowa ba sai ke a nan garin kina nufin a nan gidan zaki ajiye shi ya zauna larai ta ce da mahaifiyarta a nan zai zauna mana mama ba zai wuce kwana biyu ba na faɗa masa ba matsala ya zo nan kuma ya amince hajiya maimuna wacce ita dai inda za a bi son zuciyarta ba za ta amince najib ya zauna masa a gida ba to amma kuma ratuno yadda ita larai ta mace wajen son yaron da kuma yadda ta tabbatar larai ya ta shiga damuwa idan ba ta amsa ma wannan bukatar tata ba ba za ta amince najib ya zauna musu a gida ba to amma kuma da ta tuno yadda larai ta mace wajen son yaron da kuma yadda tabbatar lare za ta shiga damuwa idan ba ta bata goyon baya ba sai ta numfasa ta ce da ita tun da ke riga kin zo da shi ya za a yi sai ki kai shi can ɗakin baki da ke ƙasa ya zauna a can in baban ki ya dawo sai ki masa bayani da kanki na gaji da zuwa ina faɗa masa irin jaye-jayen da kuke yi a nan gidan ke da kawunki ma'azzam ba za ku rika jefa ni cikin ma'ala ba kullum yana yi mini faɗa a kanku Larai ta sake marere cewa shaura kaɗan ta fara kuka ta ce da mahaifiyarta, ɗakin bakin nan ba shi da kyau mama, kwanaki da baba wasu baki 'yan ƙauye a nan sai kwana suka yi barbar da abinci a kafet har yanzu ba a share ba, ya za a yi in kai na jibcin ya kwana? Hajiya Maimuna ba ta so ta ga kukan 'yarta Larai duk fashin da ta yi, in dai Lare za ta yi kuka to ya zama dole ta dawo ta yi mata abin da take so. tana da ƙoƙari wajen kula da tarbiyya amma bala'in san 'ya'yan da ke damunta tun larai tana ciki har yanzu bai ragu ba ta ce da larai cikin rarra shi to ina cike so ki ajiye shi tunda ɗakin bakin ya yi miki ƙaramar riba larai ta ce da ma'aifiyarta mama bari in kai shi ɗakin kawu ma'azzam su kwana tare ba ni ɗayan makullin ɗakinsa da yake baki ki ajiye ki ajiye masa in buɗe in kai shanya kwanta ya huta a gaji yake tun safe yake zirga-zirga a makaranta har jami'in wata ce ma'azzam ya tafiya ɗazun nan kin yi sa'a tun da ba shi nan amma da yana nan ba zan iya baki mabuɗin ɗakinsa ki kai masa baƙo ba kin san halin shi da baƙin rantsiya yana iya zuwa a gaban baƙon ki ce zai yi ƙwallo da ki amma tun da ba shi nan bari in ɗauko maki makullin ɗakin ki tabbatar kuma kin share masa ɗakin nasi da kika same shi don in ya dawo ya ga wata ɓanna to ni 'yar kallo ce Hajiya Maimuna ta buɗe murfin ɗaya daga cikin kwanan Ross ɗin da ke jere a kan teburin gilashin da take kwalliya da su a cikin ɗakin. Ta ɗauko wani farin mabuɗi ta miƙa wa Larai. A lokacin ne Larai ta saki ranta da ta ga ta fita kunyan da jin masoyinta. Larai ta fito daga ɗakin mahaifiyarta fuskar ta cike da farin ciki ta ce da shi, Ka yi haƙuri Najib, na bakka a nan kai kaɗai ko? najib wanda ya tagumi ya yi saurin dawowa hayyacinsa ya yi wa larai murmushi larai ta ce da shi zo mu je in kai ka ɗaki ka huta yau ka sha wahala najib ya yi dariya mun sha wahala tare da ce suka fito daga cikin falon tare larai ta jagorance shi suka sauka ɓangaren tsakiya inda ma'azzam yake larai ta sa mabuɗin ta buɗe ƙofar ta buɗe ɗakin ma'azzam wanda yake tsaye a bayanta ya ce ba dai ɗakin ba wace da kawo ni ba ko lalai ta juya ta juya suka haɗa ido ta hare shi cikin wasa babana ne zai zo ya zauna ɗakin wani ƙanin mahaifiyata ne da yake zaune a nan gidanmu ka saki jikinka najib ya yi tafiya ba yau zai dawo ba suka shiga cikin ɗakin najib wanda a zahiri a gajiye yake taɓis ya faɗa kan kujerun da ke falon ma'azzan yake shingiɗe larai ta yi da ya ce dama na san kawaici kawai kake yi min najim tun ɗazu a gajiye kake bari in je in ɗauko maka da ka a cikin mota ka kwanta kai bacci zuwa nan da a kira sallar magariba an jima da dare idan mun huta sai in zo mu yi hirar da za yi kaga lokacin shi ma baba ya dawo sai ku gaisa najib wanda ya gitta kafafuwansa akan doguwar kujerar ya ce da ita shikenan ki je dai idan na huta zan kira ki anjima Larai ta fita ta bar shi a ɗakin ta gangara ƙasa ta fita waje ta je inda motar take ta buɗe ta ta ɗauko doguwar jakar Najib ta fita. Ta riƙo jakar a hannu ɗaya ta shiga gidan ta koma ɗakin ma'azzam inda ta soke baƙonta Najib. Da zuwanta ta same shi har ya rufe idanunsa yana gingiɗi don kada ta takura masa da dogon surutu sai ta ajiye jakar a kusa-kusa da shi ta yi sauri ta fice. Ta ɗan jawo masa ƙofar ɗakin. Najib wanda ya ji shigowarta da fitatta ya buɗe idan shi ya tashi zaune ya jawo jakar tasa kusa da shi ya zage zib ya buɗe ta kayan da ke jikinsa su ne kayan da ke jikinsa masu nauyi ne ba zai iya yin bacci da su ba. Najib ya ciro wani ƙaramin wandonsa na farin yadi da kuma singiletinsa ya cire kayan jikinsa ya saka kayan baccin. kafin ya koma ya kwanta ne ya dubi ɗakin sosai a kawo na farko hotunan da ya gani na 'yan matan duniya a liƙe a kowane bango a falon ya sa shi saurin fahimtar kowane ne ke da ɗakin mata shi ne ɗan zamani najib ya rufe jakarsa ya fara nadarin inda zai ajiye ta a cikin ɗakin baya son ya ajiye jaka a ƙasa saboda tsautsayin ɓarewar saboda tsautsayin barewar rika kada ya jika masa kaya duk da yake dai akwai da duma a tsakar ɗakin ya fi so ya sagale leƙe kansa a jikin ƙusa najib ya duba ko ina bai ga inda wata ƙusa mai girma take a jikin bango ba wacce za ta iya ɗauke nauyin za ta iya ɗaukan nauyin jakarsa ya ɗauki jakar ya tashi daga inda yake zaune ya je bakin ƙofar ɗakin baccin da ke cikin falon inda aka gidda katako a saman ƙofar wajen ɗora takalma ko wasu ƙananan abubuwa Najib ya fito da marikin jakar ya ɗaga ta ya saƙalle ta a jikin katakon ta zauna daram to kuma to amma kuma tun kafin ya juyo ya sake kwantawa akan dokuwar kujerar kamar jira take yi a sagalle ta akan katakon jakar ta wasge tare da katakon suka faɗo ƙasa tare rica Najib ya yi turis a tsaye cikin takaici yana kallon ɓarnar da ya yi a ɗakin daga zuwansa ya dubi inda katakon ya subuto a jikin bangon ya ga wani gizo-gizo wanda sai yau asirin sa ya tonu a zaman dai na tsawon lokaci a ɗakin inda katakon yake kafin ya faɗo babu fenti najib ya fahimci watakila tun da aka gina gidan katakon yake a nan bai taɓa faɗowa ba sai yau a dalilinsa daga zuwansa najib ya ji ya damu sosai an san tsautsayi a ko'ina kuma an san dai mutum mai hankali ba zai yi ɓarna da gangan ba to amma duk da haka shi dai ba zai so lalai masoyiyarsa ta dawo ɗakin anjima ta iske wannan ta'adi da ya musu ba gashi ta ce da shi ɗakin ƙanin mahaifiyarta ne watakila ko ta nuna abin bai dame ta ba shi idan ya dawo zai iya nuna ɓacin ransa don haka ya zama wajibi ya gyara masa katakon ya mayar da shi inda yake a goshin ƙofar Najib ya yanke shawarar ya fita waje ya nemo kafinta ya zo da kayan aiki ya gyara katakon a kusa da gidan Alhaji Madugu. Gab da kankunan da suka shawo ɗazu da suka zo, Najib ya ga wasu kafintoci da ke aiki a cikin wata baranda, su ya kamata ya je ya samu su bashi mutum ɗaya ya zo ya gyara katakon, kada Larai ta zo ta gani. Najib ya hankura da yin baccin, ya cire kayan da ya saka ya ɗauko baƙar rigarsa t-shirt da shuɗin wandon da ya cire ɗazu ya sake mayar da su jikinsa. ya ɗauke jakarsa wacce ta faɗi gefe kusa da katakon ya kai ta kusurwar ɗakin inda babu komai ya ajiye ta ya fita daga ɗakin ya jawo ƙofar ba tare da ya ƙulle ta da makullin ba tunda dai ba daɗewa zai yi ba ya gangaro daga saman benin ya sauko ƙasa ya fito daga cikin tankasheshen gidan ya kama hanyar zuwa wajen kafintocin waɗanda suke makwabtaka da gidan alhaji madugu Najib ya yi wa kafintocin hudu sallama waɗanda suka mayar da hankalinsu a kan aikin waɗansu manyan kujeru ba ji ba gani. Mutum biyu suna shirya soso a cikin lallausan yadin tintin ɗaya yana buga ƙusa yayin da wani ɗan siriri a cikin ke goge katako. Mutanen suka amsa sallamar suka ɗago kansu lokaci guda suka kalli Najib. Mutum ɗaya kawai ya tsaya da aikin ya taso ya matso in Najib yake tsaye, shauran kafintocin suka ci gaba da aikinsu hakan ya ganar da najib su ne yaran mutumin da ya taso ya tarbe shi a halin yanzu najib shi ma ya matsa gaba suka haɗu da gajeren mutumin wanda ya busu busu da dusar katako a ko'ina a jikinsa ya miƙa masa hannu ba wani tsantsani mutumin ganin yadda jikinsa yake ya ji nauyin miƙa wa najib hannu su gaisa to amma da ya ga saurayin ba shi da girma bai nuna wata kyama ba sai ya ba shi hannu su gaisa najib ya ce ya aiki gajeren kafintan fuskarsa cike da fara'a wacce ta tona ta tona asirin manya-manyan haƙoransa guda biyu na roba da ke ce da najib aiki mun gode wa allah bayan sun gama gaisawa ne najib ya ce da shi dama ina da wani ɗan aiki ne da nake so a yi mini yanzu a gida wani katako ne da ke saman kofa ya faɗo shi ne nake so a mayan min da shi aikin ba wani mai yawa ba ne gajeren kafinta ya ɗan rage fara'ar da ke fuskarsa ya ce To shi kuma ka zo ka muna aiki malam, ka yi haƙuri sai zuwa gobe da safe kafin mu fara aiki a samu wani je gyara maka. Najib ya ce da mutumin, in dai da sarari a taimaka yanzu mu je a gyara mani, ba nesa ba ne nan ne gidan Alhaji Madugu. Faɗar sunan hamshakin mutumin da yi ne ya sa shauran kafintocin uku da ke aiki suka suka sake ɗago kawunansu a lokaci guda suka dubi saurayin ubangidansu wanda yake magana da najib da ya ji an ambaci alhaji majugu sai ya dawo da fara'arsa ya ce ba matsala bari in haɗa ka da yaro ku je ya gyara makatin da ba nisa ashe nan ne gidan honorable najib bai yi mamaki da sauran amincewar kafintan ba saboda a yadda ya fahimci unguwar duk faɗin yankin babu wani hamshakin mutum kamar alhaji madugu mahaifin larai kafintan ya yi wa ɗaya daga cikin yaransa suke aikin kujera magana ashiru zo ku je tare da shi ka gyara masa katakon ka ɗauki ƙusa, inci biyar da makwalkwasa ka yi sauri don allah ka gama ka dawo ka ga muna da shauran aiki ga yamma ta yi a lokacin ne siririn saurayin ɗan kimanin shekaru sha shida ya taso cikin mutanen uku ya ce da ke aikin ya amsa cikin girmawa ya ce an gama oga najib ya dubi saurayin da aka haɗa shi da shi duk da yake shi baƙo ne ba a layin yake ba amma tabbacin siririn yaron mai suna ashiru to jama'a anan za mu dakata a cikin littafin